tara agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International kuka samu kan mita 25. Nasiru Sani. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da kasancewa a shirinmu na dare ga kanan labarin duniyar. a cikin labaran za ku ji cewa kungiyar amnesty international ta ce ya zama wajibi a gudanar da bincike kan dambarwar siyasa da ta kunno kai sanadiyar dakatar da sanata a natasha a nigeria sannan dakarun sojin habasha sun halaka mayakan fano sama da 300 a wata arangama da suka yi ta kwana biyu sai kuma sojojin pakistan da suka kashe wasu tarin wasu mayaka da ke ikirarin kishin islam a kan iyakar kasar da afghanistan sai a gyara zama da sauraron cikakkun labarin Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta bayyana cewa ya zama wajibi a bincike wato zargin da Sanata Natasha akpoti oduagan ta yi wa shugaban majalisar dattawan najeriya godswill akpabio a yayin da babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta kasar ta zargi shugaban majalisar dattawar ta najeriya da tauye wa akpoti oduagan haƙƙinta na wakiltar wa jama'arta bayan ta ki amincewa da tayin lalata da ta ce a fabio ya yi mata cikin wata sanarwa da kungiyar ta amnesty international ta sanya wa hannu a nigeria isa sanusi ta ya ce amnesty international ta yi kira ga hukumomin nigeria da su gaggauta gudanar da bincike mai zaman kansa ba tare da nuna son kai ba kan zargin cin zarafin da natasha wato senator natasha akpoto odoagan ta yi akan shugaban majalisar dattawar kasar goswell akpabio Ƙungiyar Serap har yanzu a Najeriya dai ta maka shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu a kotu kan dakatar da gwamnan jihar Rivers da mataimakinsa da 'yan majalisar tarayya suka yi ba bisa ka'ida ba. An sanar da dakatarwar na tsawon watanni shida yayin da shugaban kasar ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar. Serap ta yi zargin cewa matakin ya saba wa tanadin tsarin mulkin kasar da kuma bata tsarin mulkin dimokuraɗiyya. mambobin kungiyar ta serap lauyoyi kuma su uku ne suka shigar da karar a gaban babbar kotun tarayyar wato kasar da ke abuja a ranar juma'a da ta gabata sannan karar ta kuma hada da babban lauyan tarayya kuma ministan shari'a latif fagbeni da vice admiral ibok ete ibas mai ritaya wato gwamnan jihar domin amsa tuhuma a yayin da mataimakin daraktan kungiyar kolawole oluwadare ya ce ba za su bari a rika yi wa wato dokokin kasar taka haye ba labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international rundunar sojin habasha ta sanar da cewa dakarunta sun kashe mayakan kungiyar fano sama da 300 a faɗan da aka kwashe kwanaki biyu ana gwabzawa a arewacin yankin amhara yayin da ake fargabar barkewar yakin yanki mayakan na fano sun fafata ne tare da sojoji da kuma sojojin eritrea a yakin basasa da aka shafe tsawon shekaru biyu ana yi wanda ya rikide zuwa birnin addis ababa da kungiyar tlf da ke da iko da yankin tigray na arewacin kasar ta karba tun daga wancan lokaci da eritrea da habasha suka janye wa juna domin tattauna batun sulhu don kawo ƙarshen yakin a watan nuwamban shekarar 2022 sannan fargabar barkewar sabon yaƙi ya kunno kai a cikin 'yan makonnin nan da aka bayar da rahoton cewa eritrea ta ba da umarnin gudanar da ayyukan soji a fadin kasar sannan ita kuma habasha ta tura dakaranta zuwa kan iyakarta 'yan tawayen m23 a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun bayyana cewa shirye suke su janye daga garin walikale mai dimbin arzikin ƙarƙashin ƙasa domin samun zaman lafiya amma gwamnatin kasar ta ce tana fatan m23 din ta aiwatar da wato ta aiwatar da abin da ta faɗa ba wai abu ne batu ne na fatar baki ba sakamakon yadda a wannan karan ta janye a wannan mako ta janye daga tattaunawar da aka shirya gudanarwa da hukumomin kasar ta congo labarin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international wata sanarwar dakarun sojin pakistan ta bayyana cewa sojojinta wato sun kashe 'yan ta'adda guda goma sha kan iyakar kasar da afghanistan ta ce sojojinta a kan iyaka sun kashe dukkan 'yan ta'addar a wata musayar wuta da aka yi a cikin dare tsakanin ranakun 22 da 23 ga watan maris a gundumar waziristan ta arewa sanarwar gudanar wato rundunar ta ci gaba da cewa dakarun nasu sun yi wata gagarumar haɗin gwiwa amma suka samu wato nasarar dakile yunkurin na 'yan ta'addar islamabad ta ce wato mayakan na islama da ke kai hari a cikin pakistan da sojoji suna da mafaka a afghanistan zargin da kabul ta musanta fafaroma francis ya yi kira da wato a yau dinnan lahadi da a gaggauta kawo ƙarshen hare-haren da isra'ila ke kaiwa a zirin gaza da kuma ci gaba da tattaunawa don samo bakin zaren warware wannan fitina da ta barki a tsakanin ƙasashen Papa Roman ya kara da cewa yana roƙon da a dakatar da amfani da manyan makamai da ƙanana ba tare da bata lokaci ba domin a samu ƙwarin gwiwar komawa teburin tattaunawa saboda kubatar da dukkanin waɗanda ke hannun ɓangarorin biyu domin samun maslaha. wannan sako dai na kunshe ne cikin sakon francis wanda ya rubuta a cikin addu'ar angelos da aka buga